ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون ya ku musulmai kada ku ci abin da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba ko da an ambaci sunan waninsa ko ba a ambata ba ci daga irin wannan mushen fita ne daga da'ar Allah zuwa sabansa hakika shaidanu suna yi wa waliyansu waswasi ta hanyar jefa musu shubha don su yi jayayya da ku akan cin mushi, idan kuka yi musu biyayya ya ku musulmi a cikin abin da suke jefawa na shubha don halatta mushi, to ku da su kun zama ɗaya a cikin tarayya da Allah wato shirka.